gashi kuma da data ku inna lillahi kas tashi daga wannan wasan ba ka kallon wasan nan ba Assalamu alaikum kaga abokina da Allah ta ƙi ne dan buɗe min password wani sabon kuɗi aka turo mu tun jiya wallahi to kaga kallon wasan mu nake Kaga ne, har an kusan tashi yadda eh, suka ga data ga kuma kuma data ta dauke inna lillahi Ina ma da tsarin haukan kan kan suran nan kura ta haske yanzu bayan da za a yi kenan a buɗe mu passport da samu na ga yawa mu wasan ku bane an tashi daga wasan an tashi uku akan zuba muku kaga data ce yake fama da ita matsalar data kai me yasa kake shirme har data ce za ta sa ba ka kalli ni yanzu fa na huta wa kaina to ya zan yi kalli bal a gida sannan kuma in yi browsing in kalli fina-finan duk da na ga dama a cikin kuɗi ɗan kaɗan kai dama na dade ina neman ka yadda na san baka da sana'a komai ina son dora ka a hanyar da zaka samu arziki yadda zaka ke sa'ar data daga kamfani kamfani ka rinka wa mutane akan farashi mai sauki sannan kuma za ka jin gaya ma kaga wannan website din da kake gani da ka shiga zaka ga register ka gani sai ka sa lambar wayanka sai ka sa username ɗinka sai ka sa password sai ka sa ka ga register ko kuma zan iya siyan wangin akan naira ɗari wangik din wangik dan Allah siya mun siya mun ah, ta dubu goma ta ah, da ta dubu goma yake ce yaki to ai ta dubu biyar ne sai yanzu gashi nan ko mun ce ta ta ta ko kwantar da hankali ku shiga link din nan da kuke gani a description din wannan bidiyo zai nuna ma yadda za ka yi rijista cikin sauki ko sara za ka yi ko yan uwanka za ka raba wa data ko kuma a'a za ka rinka siyo ta ne akan sari kana sarar wa mutane bisa su samu sauki da mai sari da mai siye duk za su ba shi bonus and bonus sannan bayan ka yi wannan rajista za ka iya shiga wani guri da za ka same ta akan bonus bayan bonus kawai upgrading za ka yi sai ka ga ka samu ta dubu uku a naira ɗari biyar wai kowane layi za ta kuma iya mtn mtn airtel at salad har da gulo har da biza an ka shiga dai zaka ga yadda ka tambayar da zai yi ya gama kamo kamo kamo kamo yan ma wange tambayar da zai yi ya gama yi mai wallahi wange ta higo kamo kamo ballin ka ga yadda aka yi ni ma dan kama mu kai ma baran tura mu a'a tura mu kai wani layi ne da kai ni MTN ne kai fa ni ai ne okay to MTN ko eh. ga min lambar 090 66 yawwa 66 0022 eh. <laughs> yaya la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma ga shi ta data za su bada kofi ya daga wallahi ne nesa ta zo kusa <laughs> Assalamu alaikum a wannan bidiyon zan yi bayanin yadda ake rijista a nasara data na farko za ka shiga select account sai ka zaɓa ga top user account dubu ɗaya ake register ga end user account shi kuma free ake. Shi top user account ka kai register ka sa dubu ɗaya one time kenan sau ɗaya ake biya. Data ta fi sauƙi. Misali za ka iya siyan wange gig akan ɗari biyu da ashirin da biyu wani zubin ma har ƙasa da haka. Shi kuma end user account ana siyan ta ne akan ɗari biyu da ashirin da biyar. Bari mu ɗauki end user account misali. Na farko za ka sa sunan a nan. پێسم سی لاسنێ سرابم دانم بەوە یزانە سی ئیمێل yawwa in ka gama sai ka danna get started. So ni yanzu ba zan danna ba saboda already ina da account na don nuna yadda ake register ne to bari shiga cikin account in yanzu. yawwa ga yadda cikin shi yake. yawwa. Na farko bari in yi bayani ga referral link nan. In ka danna haka wajen da aka rubuta kofi yauwa ka kofa sai ka tura wanda ke son ka tura. Duk wanda ya yi register da Nasara Data ya fundin ɗin account ɗin shi duk lokacin da ya upgrade zuwa top user account za ka samu naira ɗari biyar. Yauwa ga Fund Wallet bari in shiga. Yau ga, hanyoyi guda hudu da ake depositing din kuɗi zuwa wannan wallet Akwai ATM Funding, Paystack kenan, akwai Automatic Funding. akwai bank depositing, akwai airtime to cash. Shi ATM funding, mm, shi ne wanda za ka amfani da ATM ɗinka ka saka kuɗi direct. Akwai security sosai saboda ta stock ake biya. Sai automatic funding. Shi kuma automatic funding bari mu shiga wani, yawa gashi na za ka ga account number guda biyu ko guda uku. Duka taka ce. Duk wadda ka kwafa ka tura kuɗi in sha Allahu zai zo kan wallet ɗinka. Sai sai bank deposit shi kuma shi ne wanda za ka biya suru admin ko shi CEO na Nasara Data misali ga kan number shi nan ga sunan shi ne ka tura in ka tura sai ka taba wannan alamar ta WhatsApp sai ka mai magana yaka ka tura ma tela in ya confirming zai sa ma kuɗi akan wallet ɗinka. Yawwa to bara in kana son ka siyi data sai ka yi kasa misali inda akwai kuɗi a wallet ɗina yawwa. ga nan inda aka rubuta buy data akwai airtime ga airtime su ga shiga electricity abubuwan da yawa duk ga su nan yawa misali ga nan bara mu shiga buy data sai mu gwada yawa ga sai ka shiga wacce kake son ka shiga e, ga shi MTN SME ga MTN Gifting ga Gullo ga Airtel ga Nam Mobile bari mu shiga SME yawa ga nan akwai one gig, akwai two gig, akwai three gig, akwai five gig, akwai ten gig, akwai 500 MB. Bara mu gwada 500 MB. Bari in sa da zan tura wa data. Yauwa ta kawai sai in danna purchase shi nan OK. Masha So gashi na har shigo, gashi na 500 MB har ta shigo. So alhamdulillah wannan na ɗan yi bidiyon nan da nuna mutane yadda ake rajista. Kuma alhamdulillah wannan site din gaskiya ya sha bamban da wasu. Gashi dai kuna gani a ku instant in sakan abubuwa suke Data take sauka an an tura. Allah ya mana jagora amin summa amin. Nan inda za ka yi join ne na group WhatsApp saboda samun update.